الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم wa in ta calaamuna gwiwa ba amma ba cade ba wa rahmatulahy wa barakatu. baya ka yi masu albarka ajiye mun faro ayoyi daga cikin surat nuwur kuma mun fara bayani a kansu to daga cikin dan jawabin da muka yi cewa ayoyin sun yi bayanin wayanda. addinin musulunci ya halatta cewa mata in sun yi kwalliya wa'annan mutane suka gani ba komai amma shin in ban da su akwai waɗansu daban da su ma ya halatta su ga wannan kwalliyar eh kuma a'a akwai wanda ayoyin ba su faɗe su ƙarara ba amma kuma suna cikin hukuncin wayanda ayoyin suka faɗa akwai kuma waɗanda suke wuce gona da iri suna zaton suna da haƙƙi a cikin ayoyin amma kuma ayoyin ko kusa ko nesa ba su ambace su ba to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم وانا ce الله تقول للمؤمنين faɗawa ومؤمني umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijinsu da suka yarda da shi shi kadai a matsayin Allah addininsa a matsayin addini annabinsa a matsayin manzo wanda zai zo ya bayanin shari'a ya ce kaza Allah yana so kaza Allah baya so ka ce musu mai yaghuddu min absarihim su ringa rintse idanuwansu wa yahfazu furujahum kuma su kare al'aurasu dhalika azka lahum dan hakan shine alkhairi a gare su jiyan mun yi bayani daidai gwargwado akan wannan yaghuddu min absarihim asali idan mutum ba shi da waigi komai zai iya gani in ban da abubuwan da Allah ya haramta ya gani to abin da Allah ya haramta ya gani haramun ne ya saki idan sai ce zai ta kalla je mun kawo hadisai kala kala kallo da kai shi ba zato ba tsammani manzo Allah ya ce ka kawar da kanka kuma ya ce kai kallo ka bi shi da wani kallon saboda kallon farko baka da zunubi akai amma kuma wanda ka ci gaba da shi akwai zunubi akai kai sannan kare al'aura mutum ya kare al'aurarsa mun jayo ayoyi da suke magana akan wannan nan ayat ta saki ta ce su kare al'aurarsu kawai ba ta faɗa inda ya halatta mutum ya ya kare wato ba ta faɗi inda ya halatta mutum ya yi mu'amala tsakaninsa da ɗaya ba alhalin wasu ayoyin sun fassara wannan ayoyin da muka janyo a suratul mu'minun da kuma suratul ma'arij qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وتذاس كاري الأورس بندق إيالنس أو ما ملكت أيمانهم كو أبن دهننس hannun damansu ta mallaka wato bayinsu to za su kare al'aurarsu daga zina da liwat da neman mata da kuma a gani da a taba in ban daga iyalinsu a iyalinsu Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa arunaka 'anil mahid qul huwa adha suna tambayar ka game da haila ka faɗa musu wata cutarwa ce wato yin mu'amala ta aure a lokacin da ake da haila akwai cutarwa addinin musulunci ya hana asali ayat ta sauka ne saboda yahudawan da suke a madina a wannan lokacin idan mace tana haila a cikinsu ba za su ci tare da ita ba ba za su sha tare da ita ba kai ba ma su zauna guri da ita ba sai su ware mata guri can gefe su aje to shine sai ake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a haka addinin musulunci sai Allah ya ce qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wata kwaruwa ce a lokacin da ake haila ce za a samu saduwa to ya za a yi fa'tazilun nisaa ku kaurace mata fil mahid a gurin ayyuka lokacin da suke haila kuma kamar yadda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fassar ayoyin ana kaurace musu ne ba wai a kaurace ci da su ko sha su ko zama da su ba a kawai saduwa Allah subhanahu wataala ya me ya haramta saduwa ce kawai mutum ba zai da matarsa ba in tana haila amma duk sauran wasanni da jin daɗin rayuwa duk za su za su ci za su sha su komai da komai abin ba zai ba abin aka haramta shine saduwa wala taqrabuhunna kar ku kusance su hatta ya tsuhurna har sai sun tsarkaka ta gama haila ta wanka to na lokacin kuma sai a koma a ci gaba da mu'amala aure fa idza tatahharna Allah ya ce idan suka tsarkaka fa tuhunna sai ku je musu wato ku kusance su min haythu amarakumullah daga inda Allah subhanahu wataala ya umarce ku wato ta gaban su ba ta bayan su ba ta fuskanci gaba ko ta fuskanci baya matakar ta gurin haihuwa ne ba matsala inna Allah Allah ya ce hakika tabbas Allah yuhibbu tawwabina yana son masu yawan tuba wasu masu tsarkake zurubin su masu wanke zurban su ta hanyar tuba da istighfar da koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarkakuwa wanda ba sa barin najasa ko kazanta ko duk abin da ya saba wa tsarki a tare da su ko su ko gurin zamansu wato su kar su kar gangan su kar gurin su kar inda za su yi sallah gaba ɗaya ko ina fes inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sai ce nisa'ukum matayanku harthul lakum kamar gonakanku ne fa'tu harthakum anna ku zo gonakanku duk ta inda kuke so duk ta inda kuke so ku zo me gonakanku amma min haythu amarakumullah wannan ayar ta dunkule duk wata mu'amala duk wata mu'amala tsakanin miji da mata da miji zai iya biya kansa bukata a gurin matarsa ko mata ta biya kanta bukata a gurin mijinta ta halatta saboda Allah ya ce tu harthakum anna shi'tum in banda abu daya shine me shine a sadu da ita ta inda ba a haihuwa ina gano wannan Allah ya ce harthul lakum gonakin ku ne ko gona ko kana shuka ne ta fito idan ko mutum ya sadu da ita ta inda ba a haihuwa kaga kamar shuka dusa ne akwai wani za a samu ɗa haka ba za a samu ɗa ba to shi yasa wannan haramun ne mutum ya sadu da matarsa ta inda ba a me haihuwa fatu na shi shi'tum wato in ka ɗauke saduwa da mace ta inda take bayan gari to ko ina miji da mata su iya wasanninsu ta ko ina in banda abubuwan nan guda biyu ko ya sadu ta lokacin da take haila haramun ko saye ta inda ba na ake haihuwa ba nan ma haramun amma ko ina za ga tambayoyi da yawa sun yawa musamman yanzu an samu cakuduwa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba da kuma kabilu da al'adu kala-kala wasu ɗauko civilization na wasu al'adun da wasu al'ummatan sai su ta tambaya wai shin kaza ya halatta shin kaza ya halatta shin kaza ya halatta to duk wannan surutan duk abin da za ku in dai ba biyun nan ba Allah ce fa'tu harsakum annashitum ma ka ce ta halal ita ma mijinta ne na halal ko me za su na harka su rufa kansu asiri su biya kansu bukata su kwanta da kansu hankali ko tana haila musamman ga masu mata daidai tana haila sai ga wani in bai wasa ba sai ya rasa yadda zai to shi yasa addinin musulunci ya bada dama su yi wasannin duk da za su kwanta da kansu hankali fatu harfakum annashitu me mai dai muke so mu bayyana wallazina hum lifuruji furujihim hafizun illa ala azwaji? wato an yi an musu iyaka da matayensu amma kan matayensu ta ko ina fa innahum ghairu malumi ba ababan zargi ne in ban da guraren nan guda biyu ko lokacin da take haila ya saru da ita ko kuma ya saru da ita inda ba nan ake aihuwa ba to wannan shine kusure guda biyu da ake shine wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim to Allah yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un to da Allah ya ce ku rintse ido bayan da hadisan da muka kawo jiya la tatbi'u an-nazarata an-nazarata fa inna malaka al-ula wa laysat laka ath-thaniya ah, jarir bin abdullahi tambayi manzo Allah idan na kalli ba tare da so ba tare da tsammani ba manzo Allah ce ka kawar da kanka da da hadisan da ah, fazinal ainaini an-nazar wa zinal lisan an-nutq wa zinal uznaini al-istima' وزن اليدين البطش وزن الرجلين الخطا والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذب hadisai da muka kawo duk ajiya to bayan wa'annan Allah sai ke cewa ya alamu kha'inatul a'yuni bayan wani dan yizba za a dauko ringa lura da kai ba kamar yadda muka faɗa cewa idan ka ga dan uwanka watakila ya saki idan sa zaka iya kawo da kansa ko kamar yadda tabbata hadisin fadl bin abbas zamu game da shi yau sosai to amma kai a karan kanka waye zai zo ya ringa lura da kai kaga hukunce hukunce mun kawo hukuncin zina ko wanda ya zina ga hukuncin sa an ganshi aka sa shaidu to gashi za a zo a yi masa haddi wanda ya kaza ga hukuncin sa kaza to amma a gurin kallowa zai lura da kai ba a sa maka wani wanda zai kula da kai ba sai Allah ne kawai ce maka ya alamu kha'inatal a'yuni ya san maha'inciyar ido ido ya take ha'inci ba ka ce zaka mai dogon zango ko kuma kuna zaune kawai kana ta subhanallah subhanallah kai kuma idan kai na can yana khiyana yana an gane to shine Allah ce ya alamu kha'inatul a'yuni shi Allah ya san idan da yake ha'inci wa ma tukhfi sudur da kuma abin da zuciya take boyewa man da Allah ba wanda ya san wannan idan ka ya kalla ya ce kai ai kuwa kaza to duk sai ka tuna cewa fa idan abin da ya gani Allah ya sani abin da zuciya ma ta faɗa Allah ya sani kuma ya rage ruwanka ka ci gaba da yi ko ka bari ko a ko ogan aka ce in ka zo kana aiki yana lura da kai yana sama kaga ai zaka kokari ka kiyaye to balantana ce Allah subhanahu wataala da kansa shine ya alamu kha'inatul a'yuni Allah ya san maha'inciyar ido take sibire take sata kallo to wani lokacin a sun koyar da kai wani lokacin kaga kamar ana salati ko ana karatun alqurani ko ana waye amma kuma akwai abin da ake a gefe to ya alamu kha'inatul a'yun ma tukhfi sudur kafin mu ce wannan gurin ko bari mu sardo ayar tukuna sai mu dawo mai bayani filla filla wa qul lil mu'minati kuma ga mu'minai mata yaghdudna min absarihinna lalle su ma sarin garin sai idan su wa yahfazna furujahunna kuma su kare al'aurarsu in ban da abubuwan da aka halatta musu yanci abubuwan da muka lissafa wala yubdina zinatahunna kuma kasu ringa bayyana adansu sai ga wa'annan da za a bayyana illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu aw aba'ihinna ko mahaifansu aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma iyayen mazajensu aw abana'ihinna ko ƴaƴansu na cikin su aw abana'i bu'ulatihinna ko kuma ƴaƴan mazajensu aw ikhwanihinna ko ƴan uwansu uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya aw bani ikhwanihinna ko yayan yan uwancan nasu uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya aw bani akhawatihinna ko yayan yan uwansu mata uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya aw nisa'ihinna ko matansu na musulmai aw ma malakat aymanuhunna ko abinda daman su ta mallaka na bayun su mata da maza aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal ko kuma wani lusar lusar soko soko wanda kwata kwata bai san ina duniya ta nufa ba tsakanin maza da mata shi bai banci komai ba sai gurin shiga to shi ma wannan ba kuma wanda wato ba shi da sha'awa ko dan tsufa ya cin masa zuciyar ba ta sha'awa ganga jikin ba ta sha'awa ko kuma daman can ba a shi da sha'awa ba ko kuma dan a wancan lokacin akan samu sarakunan da masu mulki sosai saboda suna so a ringa musu hidima a gida to suna so a musu hidima a gida namiji ya fi mace kazar kazar da karfin yin hidima to kuma wanda za a yi hidiman nan matayensu ne to kuma aka ce an kawo maza an bar baya ba zani kenan an rufe daki da barawo to sai su rashin imani sai su yi musu fidiya kawai ga su suma irin wannan duk an mutum fidayayye ne shi ma dai yana cikin awu tabi'i na gari ilbert min rijali aw tifl alladhi lam yadhharu ala awratin nisa ko kuma yaron da bai kai ya gano me bambancin al'auran mata ba wato bai kai gano sha'awa wani abu na sha'awa ba ko da ya ko da bai balaga ba in ya fara tantance cewa wannan kyakkyawa ce wannan ba kyakkyawa ba ce to lallai wannan za a fitar da shi su irin wayancan da aka ce attabi'in mabiya wanda ba su da sha'awa akwai wani da mukhannas mata maza mata maza haka da yake shiga wurin sai tana ummu salama ana da tambashi da sha'awa to sai wata nake ga dan uwan ummu salama cewa aiko kuwa da Allah zai kai ku yaƙi kaza Allah ya baku nasara to ina ina maka cewa lalle kai kokari ka sami yar gidan sarkin wannan garin saboda tana da kira kaza da kira kaza sai ko manzo Allah karfe ji ce to nan ka a sake barin sa ya shigo yace in za ta bullo tana bullowa da hudu in za ta juya tana juya da takwas ka ko anan ka ce kai bayanin hudu da takwas din nan kaga ai sai wanda ya san mata sosai ko ce to shi wannan banda shi a cikin shigowa wala ya yadribna bi ne kuma kasar gaba kafafuwan su li ulama ma yukhfina min zinatihin domin a gano abin da suke boyewa na adan su wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun da haka dukkanin ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah ku koma daga barin sabansa daga barin abin da yake janyo fushinsa zuwa abin da yake janyo yardarsa to wannan ayar bayan jiya mun yi bayani a duk dangin miji dangin miji kaf shine al-muharramuna bi sabab bangare biyu kawai Allah ya faɗa su ne halatta mace ta iya bayyana aro su gani su ne wa iyayen miji da 'ya'yan miji dawa-dawa iyayen miji da 'ya'yan miji a jiya mun yi kokari a cikin hadisin da koro sai na koro hadisin da yake nuna cewa 'yan uwan miji wa'anda ba wa'annan ba to su ma suna daidai da wanda yake bako su ma haramun ne su ga kwalliyarta wanda shi ne hadisun manzan Allah sallallahu da yake cewa iyyakum wadda kula an-nisa qalu ƙila ya rasu afara'aita al-hamwa qala al alhamwu al ice na hana ku lalle ina muku gargadi ba ku ba shiga gurin mata ku ringa shiga gurin mata ya zama da ku sai su sai ga cewa manzan ya kake ganin dan uwan miji fa wa ko kani ice tab dan uwan miji al mutuwa ma kenan muka ce a to ana nufin mutuwa gurin yankan kauna mutuwa ta san na gida ne ba ta san na gida ba kuma to bayan an fita sai wani bawan Allah ya dan ja magana raka yana ganin kamar ai abin yayi nauyi an yi tsauri da yawa a ce kamar uban dan uwan miji kanin miji wan miji abokin wasa babban mai gida da ake kira eh wani lokacin ma ta ringa cewa ai in yayi kwalliya ya zo ya ce ya washa wanka ya ke ga wannan wanka ce wannan wanka yayi kuwa ko ita ta ta kwalliyar in ta kitso a ce ba da kudin kitso in kunshi ne kudin kunshi in waye da irin wannan ta duk haramun ne haram haram haram ba dan a yanzu kai kana da mummunan niyya ba wato irin wannan gurin an zo ba so in ringa yawan ba da misali saboda ina ɗauka cewa misalan da yawa da an sani kawai an ce kaza mutum zai hararo misalai tilitari da shi da kansa ya sani ba sai an kawo masa wasu misalan ba to amma wani lokacin tunawa da misalan yakan sa eh, illa ta kuma fitowa fili a tunawa mutum abin da ya sani din yakan sa illa ta kuma fitowa fili batun yan uwan miji din nan uwan miji da kanan miji shine ma yafi kowa kadari shi yasa maza Allah kira shi da al-maut saboda shi na gida ne zai iya shigowa ko da yaushe kuma ba a jin dar a tare da shi kuma ita ma matar ba a zarginta shi ma kuma kanin mijin ba a zarginsa kuma shi ma da farko lokacin da zai ringa shigowa ba komai a zuciyarsa watakila ko ita ma kuma mata lokacin da zai ringa shigo mata ba komai a zuciyarta to amma manzo Allah cewa idan mace da namiji suka haɗu wanda ba muharraman juna ba nan uku su shedan ne shi kuma shedan akwai komai a zuciyarsa ko shine wakilin ta a gurinsa ita ma shine wakilin ta a gurinsa wato in shaidan yazo zai wakilce ta ya ce fa a zuciyarta kaza take nufi ba in ta yi kwalliya sai ce kwalliya na biyu ba ta kyasa ne shi ma ka in yi kwalliya ce kawai wannan ayyama fa budin na kyau to haka za a yi ta yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai shaidan ya haifar da shari mai tarin yawa wanda kuma labarai da yawa irin wannan da suka faru labarai da yawa sun faru irin wannan karamin misali zan bayar ba ma wai na harkar ɓaci da waye ba akwai wani bana mantawa yan shekaru da suka wuce shekara bakwai yayin su ya aure to shi tun da ba shi da aikin yi ya gama makaranta in yayin ya fita shi kuma sai ya je gidan tun da shi ba shi da aikin yi sai ya kwalliya ya je gidan a ta hira da shi na matar ba kuma ta barna suke ba komai ba to amma yau da gobe hiran ma kawai zaman ma kawai ko salati suke ko qur'ani zai koya mata sunan sa barna addinin musulunci ko ko da ko qur'ani zai koya mata zaman kawai shi da ita ko a zuciyarsa yana tuna Allah a bakinsa kuma yana ta zikiri shi ma barna sunansa zaman to yau da gobe da yau da gobe me ya faru to shi yayin yana da mota kuma yana da vespa to sai take cewa a hira tunda zamu hira in zan zo za a shiga wannan hira ne a fita wacce a shiga wacce a shiga a fita wacce sai take cewa shi wannan karin mijin ya koya mata vespa mana ce to ai ba komai suka fara koyi baseball a cikin gida an kwambi yana koyi baseball ba wanda ya sani sai da aka yi ta fara practicing ɗinta da baseball da kanta tukunna shi yana ba ita tana gaba tana jan baseball da ta sawa baseball wuta ta kunzuge shi ya sure su i sama ije yadda ke wani guri sannan suka zube flat aka ji ihun baseball tukunna a makota sannan aka zo shi a ita a zube sannan kwashe su aka yi asibiti sannan aka san ma me suke tukunna to irin wannan kaga ba wai wata barna ce za a ce barna ce sosai barna ce sosai amma su a ganin su farar zuciya ce da su to irin wannan da yawa da yawa ta faru kuma akwai makotan kasashe da muke tare da su wanda ana yawan zuwa auro mata a can to su ba ruwansu na ce ba ruwansu ba wai na sun musu sharri ba ne abinda ɗaya daga cikinsu ta faɗa nake faɗa magana da nake ba magana ɗaya daga cikinsu ce akwai lokacin da aka yayin kawai sai mutum ya je wani daji na wani gari wata ƙasa da take makotan mana sai ya je ya zaɓo wata buzuwa buzuwa haka ba karatun boko ba na addini ba wayewa ba ba ba komai sai farfata da kuma ƙira sai kwaso ya da ita idan an ce ai ba ta da kaza sai ce to ai tana da kaza kuma ko oh, an ce ba ta da addini sai ce ai kuma fara ce ba ta da tarbiyya ce kuma tana da hanci haka dai ai ta karewa yana karewa to wani duk irin wanda na sani sun yi wannan auren duk a yanzu ba auren auren bai lasin ba so ba zai taba yiwuwa ba rayuwar tasu da rayuwar addini ba za ta tafiya daidai ba irin da ake musu to me ya faru shi wancan da ya je ya ɗauko guda ɗaya shi ma sai ya zo da ita ba na manta a lokacin da aka yi auren wace yarinya a unguwa take cewa don mugunta ga munan ba za a aure mu ba sai a tsallaka a tafi can wata kasar a je a auro marasa tarbiyya ta ce Allah sama auren ya rushe kuma Allah sai a karba addu'a duk wanda na san sun yi wannan auren rushewa saboda da aka raka na farko da ya je yayo auren shi ma to ƴan rakiya su ma sai suka samu nasu me faru dai me nake so in kawo ba wai labarin auren ba kowai point din nake so in kawo abin da muke fata Allah ya ke ya muka irin wannan to da auro wacin ya zo ya aje ba ta da tarbiyya ko ta sisin kwabo amma da yake tolerating saboda ba ce wai so ana ganin laifi duk wani tumasanci aikin ta ne duk dabbanci sana'ar ta ce ana dan kwabata waye ce za ta goge yau da gobe ita uwar gidan tunda yana da aure da mu wai ta uwar gidan ta ringa nuna mata to ita kuma sai take nuna uwar gidan ba uwar gidan ta nuna mata ba me ya faru ɗaya daga cikin ta ce muku labari sai zama har tana kula na waje har sai ta iya a kulle gina amma ta iya lekowa ta yi mai magana wucewa ko makamantansu to sai kasance da ana gaya masa duk baya da a sa wata an zauna ana irin kallo din nan gaba ɗaya sai ta shaƙo kaninsa ana zaune fa sai ko lokacin shi ma dai zuciya ta dan motsa ashe ya dan ragowar ragowar ashe bata gama mutuwa ba dogon su ma ta zuciyar ta sai ya fara fada sun ce mina na kai ita a ganin ta mai ma to an yi ma laifi ne sai ke gaya mata ai wannan kuskure ne addini bai yadda da wannan ba al'ada ba ta ifare bara nasiya ta ce ta a su a garinsu ba haka ba ne ba su a garinsu in muji baya nan makarin muji zai iya zuwa a kwana ƙarara haka ta faɗa masa bin nas nas nan hamma take ba shi misali yanzu kai idan kana da gida kanin ka bashi da shi ba za ku yi haduwa a gida ɗaya ba ice za mu iya mana kana da mota kanin ka bashi da shi ba za ku iya hawa mota ɗaya ba ice za mu iya mana tana ka masa abubuwa in kana da kaza kanin ka bashi da shi to yanzu to yanzu kana da aure ba bashi da shi ba za ku yi aure ba za ku mata ɗaya ba kafin Allah ya hore masa shi ma ya tasa <laughs> Allah ya rufa asiri me dai nake so na ce me dai nake so na ce ba sani ne da ne ba masanin al'adun Hausa bane ban yi kuma dogon bincike ba amma wayancan mutanen da mu da su da duk tare ake tafi baka ko al'adun mu daya abubuwan mu daya da sauransu to mu wata da Allah ya mana gamdagatar har yanzu in kaje can za ga su da yake ranan faransa ne an ce ranan faransa ne suna karancin tarbiyya to har yanzu kan can zaga suna wasu miyagun adu da addinin musulunci bai darasu amma ba sa jin ma kuskure ne to mu me sai ta mu addini ne to watakila ana tun Allahu a'lam irin wannan wasan kana mijin burbushi burbushin wancan abubuwan dai har yanzu muke tare da shi to wallahi ya kamata mu kaurace irin wannan wasannin wallahi barna kala kala ta faru barna mai lasisi zai shigo lokacin da ba wanda yake zargin komai kuma ba za a ce an ga wani bakon fuska ya shiga gidan ba to shi sa manzo Allah ya emphasize ya ce alhamu dan uwan miji ba fa kani kawai ba fa in nace shi sa nace dan uwan miji dan uwa ne na malam Bahaushe zai zama dan wansa dan yansa dan eh, sa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wansa haka dai wani mai kusanci da shi kuma haka ita ma haka ita din ma dan uwanta dan uwa da dan kani ba cousin dinta da ake fada ko eh wani mara mara zuciya matarsa nan da nan sai wayarta ta kara sai ji wani gardi ya daga in ce waya wani ce wallahi cousin dina ne sai ce Allah sarki ba ni magaisa sai ta bashi shawara ki sai wani can kuma kir wannan fa waye wallahi mai dina ne Allah sarki sai a gaisa can kuma kir wannan fa wallahi kalik dinta ne shi ma gaisa haka za a wuna ana kowanne da sunansa to Allah ya rufa asiri in zuciya ta makance ganin ido bai fa'ida ban jimala aliyu na mangi shi yasa maza ce la yadkhul jannata the youth mai irin wannan ba wayewa ba shi ba zai ma shiga aljanna ba sai an je an wanke diyasa din me diyasa shine shine rashin kishi a duk dabbobi ko da dabba yana da kishi yanzu zakara babu wanda ya daura masa aure ice wannan mata ka ce aka biya sadaki aka shaidu babu ko da akwai amma in yana cikin garken kaji ya ga wani yazo sai an targima haka rago in ya ga wani yazo shi ma sai ya jaraba ya an ta tunkuyin duna tukunna haka da dabbobi wanda yake da mutuwar zuciya ba kishi sai alade shi aka ce in yana bacci ma ya farka ya ga wani ya kokon kula masa mata sai je ta tuba shi ma ya tura shi gaba a sauka lafiya Allah ya kiyashe mu don haka ba wai an ce takura ce ta addini ba amma a ringa kiyayewa a ringa kiyayewa sosai kanin miji baya daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya halatta ya halatta wa ya ga kwalliyar matawansa wala akwai wani bawan Allah wani malami yana ce mashi Tariq Abdullah yake ga min yace shi da matar wansa wansa yana da mata kusan gida ɗaya suke in ka shiga kofa ɗaya ce amma nan bangaren wani nan bangaren wani shekarar su goma sha biyar ce amma bai taɓa ganin fuskata ba shekarar su goma sha biyar sai dai in tai magana tun da kusanci in tai magana zai sanin wannan wancan ce amma a fuska ya ganta a fuska ya gano wannan wancan ce ba zai iya kuma ga guri ga guri na haka yana da kyau a ringa kiyayewa sosai a ringa kiyayewa to a cikin ayar ayoyin ba su bayanin wan uba da kanin uba ba wan uwa da kanin uwa da kuma ‘yan uwa na shayarwa ko sun yi ba su yi wannan bayanin ba al'amam wal akhwal to shi ne malamin suka ce ai da aka ce a menene wala yabdi na zinatin ila ulati na au aba'ihinna to wannan ana ganin sun shiga ƙarƙashin aba'ihinna to su kuma a fa wanda ake shayarwa ce ta hada su shi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahrumu min arrada'ati ma yahrumu minan nasab da abin da alaka ta jini take haramtawa to haka alaka ta shayarwa ma tana haramta shi wannan na ga a gurgure su kadai ayoyi suka ce idan a gabansu mace ta kwalliya ba matsala amma wanda ba su ba akwai matsala don fito mana da misalin kusa-kusa misalin yawan shiga gurin mata da manzana ce iyaku ba ku ba a hirɗinku kul kar ku sake ku ringa shiga gurin mata akwai wata kisa da malaman tafsiri suke yawan kawowa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wataala kamar sai ladin min qablihim qariban zaqu wa kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal kamar kwatan kwacin ne lokacin da yake ta zuga dan adam yace kafirce kafirce to lokacin da dan adam din ya kafirce sai ce inni bari'un min ko kafircewa kai la ila wallahi ba ni ba kai inni akhafu Allah ko ni kan tsoron Allah wallahi ni subhanallah subhanallah wal iyad billah shedan fa wai shedan ne zai ce maka kafirce kuma bayan ka kafirce to shi inni akhafu Allah alamin ka kafirce ni ba ruwana ni kan na tsoron Allah ubangijin halittu to me ya faru sai sai kawo kisa da ana nasabtawa da yawa daga cikin sahabban manzo ana sallallahu alaihi wasallam kamar ibn mas'ud da sauransu to su kuma ba daga manzo ana suka karbo ba sun karbo ne daga akhbar na banu isra'il abin da kira a harkar tafsirin qur'ani al-isra'iliyat shi duk abin da aka nasabtawa banu isra'il wanda bai tabbata hadisin manzo ko ayar al-qur'ani ba to shi kuma isra'iliyat duk abin da aka rawaito daga banu isra'il yana da hukunci guda uku a dunkule kenan ko dai ya kasance ya ci karo da addini ya ci karo da ƙur'ani ko hadisin manzan Allah to nan kuma kai tsaye an san kuskure ne an san yana cikin abubuwan da suka canja daga cikin attaura ko yuharrifuna kalima min ba'di mawadi'ihi ko an mawadi'i da ayoyi sun faɗa wato yana cin abubuwan da suka caccanda suka goge suka kara ko suka rage ko kuma ya kasance ya yi daidai wa daida da abin da addinin musulunci ya zo da shi to ne yana cikin abin da yake tabbas ba su canja shi ba kenan kaga wancan kai tsaye da ba za a karba ba saboda me ya ci karo da addini wannan kuma kai tsaye za a karba ba dan shi din ba dan dai abin da ya zo a cikin alkur'ani ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai so na uku shine wanda bai ci karo da addini bai ci karo da alkur'ani ko ta aya ba sannan kuma bai ci karo da hankalin dan adam ba to na maza ce la kohun wa la tukadhibuhum ka ku gazgata su kuma ka ku karaita su me yasa ba za ka gazgata ba kai ya kasance ƙarya ne me yasa ba za ka karaita ba kuma kai ya kasance gaskiya ne haka sai kai tawakkufi kenan ko kuma ruwaya da manzo Allah ya hana ruwaya daga gare su daga baya kuma ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labari game da banu Isra'il babu matsala saboda kuna mai kuna da Qur'anin ku kuna da sunnan manzo Allah komai ya bayyana hatta bayyana rusul min al bata ya bayyana daga shari'a an bambance kwaya an bambance tsakuwa to shi wannan hadisin da zamu kawo mana fata yana cikin nau'i na uku me ya faru akwai wani mutum rahibi me rahibi me bauta sosai a cikin banu Isra'il in ka ce rahibi duk lokacin da an ce hadisi an ce akwai rahibi to kisa ta faru ne bayan annabi isa alayhi salatu wassalam kisa ta faru ne me bayan annabi isa saboda Allah ce wa rahabaniyatan ibtada'uha ka kirkiro su kai bayan rasu annabin su kenan ma ka tabna alaihim to shi rahibi shine wanda yake samu har yanzu ana ana samu za ga yanzu fada fada wasu daga cikin su ba su aure na wasu kasashen dai ban san na nan ba kamar na Egypt ba sa yin aure kawai sun keɓance kansu ne saboda wuta to shi wancan rahibi a garin gaba ɗaya kaf ya samu saumi'a wani gurin bautar su yana kira saumi'a ya keɓance shi kaɗai yake sa baya shiga cikin mutane baya komai bautar sa yake 24 hours to akwai kuma a garin akwai wasu yan uwa guda uku maza wanda suna da ta su yar uwarsu mace guda ɗaya budurwa sai wata ran tafiya ta kama su gidan kuma ba su da uwa ba su da uba sai wannan yar uwa ta su sai su to tafiya ta kama su mazan ya za su ina su aje yar su? suka gama binciken su da tunanin tunaninsu suka babu wanda ya dace ya rike amanar wannan tasu inda za a aje ta ba gara ba zago sai gurin wancan malami mai bauta wali taqi naqi ko eh sufi tsalle wanda shi ba ruwan sama da harkar mata koma ya can yana ta ibada kaga shi ya fi kamata a ba a jiyan mata haka kuwa suka yanke shawara su je su bashi suka je suka same shi da suka je suka same shi akan za a shi ajiyar yarinya ya aje sai ku ya tsalle ce ina ai bai yadda ba suka yi ta faman ja ya ja su ja ya ja su ja suka ce to yanzu kai a matsayinka na babban mai tsoron Allah mai takawa in kai baka aje wa kake ganin ya kamata a kai wai aje suka yi ta faman tila masa ƙasa har da ƙarshe ce to wannan gurin bauta nasa gashi anan can gefe opposite ɗin gurin akwai wani gida a sa can gidan a rufe eh shi zai ringa kula ba wanda zai shiga ba shiga ba fita amma sata a can gidan a rufe aka kuwa kai suka ba shi aje eh, suka sa a can gidan suka rufe ina so na kawo mana kisan ne saboda ga yadda alaka take farawa tsakanin mace da namiji ko wani lokacin tun daga kallo za a fara ya kalle ta kallo na farko ko ta kalle shi kallo na farko sai a kuma ɗaga kai a kalla tun da kallon an yi shi ba tare da niyya ba sai kuma a koma ana yin sa mai intentionally da kuma watakila a fara musayan murmushi da aka wata a fara hello hello hi hi ko da aka haɗa musanyen waya har a fara wayar har a fara chatting har a fara tura hotuna har kaza har kaza har kuma barna ta faru duk daga kallo ne kuma ayat ta mutuwa ta kullil mu'minina yaghuddu ko a fada mu'mine su rintse ido malamai suka ce shine matakin farko dan haka kan ma fara fadawa ciki to shi wancan bawan Allah da aka bashi aje ya saboda kan mu cinye lokacin a gurin isar wannan sai ya kasance me yake faruwa tana can yana nan kullun ya tashi sai ya dauki abincin ta ya aje a kofar gurin bautarsa sai ya rufe gurin sa. ita kuma sai ta bude cin ta ta dauki abincin sai ta koma bai ganta ba ta ganshi ba yana nan ana nan ana haka ka dauki lokaci sai shi ya zo yake gaya masa yake ya masa a zuciyarsa aba Allah ta malam aka da takwa ga kai da tsoron Allah yanzu kai kai da kake iya kamewa ka iya kalle ta to zuwa ya faɗa maka in ta fito daga gidan zuwa ta dauki abincin wani mai zuwa wucewa ba zai ganta ba kuma ka san mutane eh ba kowa ne irin ka ba ka gani ka san barnar za ta iya faruwa kai ka kulle ita ta kulle wani zai iya kwankwasa wani abu ya faru abin da ya fi da ta ringa tahowa tana zuwa kofar gidanka tana ɗauka wanda ka ɗauki abincin ka kai kofar ta ka aje kaga ka fi samun lada Ha kuwa aka sai daga baya sai ɗauki abincin da maimakon kofar gidansa da yake ajewa sai kai can kofar inda take aje shi ma ka ɗauki lokaci shi ɗaya shi to ai fitowar da take shi ɗin ma wata matsala ce tana fitowa ɗauka wani ya kawo kai ba kuma kallon ake iya da ya ganta ta gan shi wai san iya abin da zai faru ai kamata yi ko ya dai ringa sa daga cikin gidan na ta yi ina ta kace mana labarin ne a gurguje shi ma haka aka ɗauki lokaci sai dai ya sa daga ciki haka haka haka dai isa ta ɗauka isa ta ɗauka so wato ai ka ƙara saladin kamar na gaba ta malam yanzu ka aje 'yar mutane ita kaɗai 24 hours ba mai kula ta ba kowa kuma lokacin ba rediyo ba tv ba ba ba ba duk babu wani abu zai ɗaube wata kewa sai ka ce shedaniya ita gashi ba wata ibada ta iya cancan ba kamar kai kada za ka iya jurewa ya kamata ka ga zuwa dai kana dan mata hira dan wani wazi wazi dan wani ko ai aikin Allah ne ai kaza ne ai kaza ne amanar da aka ba kuma kana lura da ita haka aka fara shi ma yaje aka fara hira da haka za a wuna ana hira to daga nan sai ya fara ganin ta tun yana tana cewa ya gudu watakila yana dan kau da kai ana magana ya kau da kai nan ya kau da kai can kuma ga san ana hira ana hira dole za a koma ana kallon juna har ya fara fuskantar kai wannan fa kyakkyawa ce har kaza har kaza tafiya ta tafiya dai daga karshe har abin da ba a fata dogon hadisi ne dogon kisa ce kurdubi ya kashi da tsawonsa wasu malaman kuma suna kawo shi a gajirce wasu kuma su kawo shi a matsayin cewa rashin lafiya ta riwaya biyu almuhim dai har alfasha ta faru dama inda yake so a je kenan daga kallo za a fara kuma a duk inda ba inda ba za a je ba daga kallon nan sa Allah ce to kallon a yi masa limit ya gudu min tsari. da alfasha ta faru sai ta samu ciki to wata sabuwa kuma kai yanzu kai da aka baka amana an ce ka bi kowa amana ka bi kowa ta kawa ka bi kowa tsoron Allah a gari kuma duk kowa aka ya san ka eh duk wanda ya san ka bauta ya sani to yanzu kuma a zuwa ce kamar kai wani abu ya faru ya kake gani algabata malam yarinya ta haihu sai shaidan ya ce ai dabarar da zaka kawai yi dabara ka shaidan na kashe dan sai a je abin ne sai kai mata gargadi kai mata kashe ka ja mata kunni in ta faɗa kaga duk laifin naku ne ko biyu duk kuma illar taku ce ko biyu gaba daya haka kuwa ka sai kashe dan ya bani ka gaba daga malami mai takawa mai tsoron Allah ko wani ba ba oko bane ba madawa fa wanda shi dama akwai mata a cikin gari yace shi din ya musu kaura ya musu bara'a ba shi ba su ya ware shi can ya koma ike bauta 24 hours wacce aka yi dama ya aura yace baya su amma da aka cakuɗa gashi ga ta sai abin aka zo da wannan lamarin to shi sa kana ji da yawa yarinya ba ta ba ta gani ba wata yarinya ita ma irin wannan dan gidan kanan mayafinsu izo gidansu gidan ba kowa in shiga ba taɓa sanin ɗa namiji ba sai ranar kuma ta yau kuma aka kashe ɗan wal iyazu billah ana samun irin wani sai ga an samu fashar barnar ta faru kuma a zo kuma a ƙara da barnar da tafi kowace shine kisan kai kaga wannan ƙari ce akan waccan to shi sa addini ce to kan ma kan ma a ware macen da namijin kar su ware su biyu duk ta kawaka eh ka a ware a zama dai akwai wani a gurin kuma ka a ringa sakin ido a ta kalla kallon ka ji barnar da ke kawo kenan ya kashe dan shi dan ya kuma raya masa cewa to kai yanzu algabata malam ya ustazu waye gaya maka za ta rike sirrin in ta faɗa fa ai an gudu ba tsira ba in ka kashe dan an kashe maciji ne ba sare kan ba ita kuma fa in hira ta hira mata da ba su da ba da rufa asiri za ta iya faɗa musu ai to kashe ta mana ita ma ka huta in ka kashe ta ka gan suka zo ka huta sai ka ce musu mutuwa tai kuma sun amince maka in ka ce mutuwa tai kaga babu wani mai zargin ka a ciki kuma ba wanda ya san abin da kai sai ita sai Allah ko la man qutlu yusufa aw dirahu wa ardun yaqulu kuma wajhu bikum takunu min ba'di qawmin salihin suke nan kashe ta sai ka dawo ka ta istighfar ka tuba kama abin bai faru ba ya eh, shikenan kai kuma malamin naka ko sufin naka na Allah ko na shedan za a ce yanzu ya zama na shedan Allah ka kiyashe mu sai ko ya kashe tan ya hada ya binne a bayan ɗakin da take zaune ya koma inda yake bauta ya ci gaba da bautarsa yau da gobe shedan kenan yana biyo mutane da yawa a talbisu iblis ya kawo wannan kissar ibn jauzi ya kawo wannan kissar a talbisu iblis shedan yakan yi samun na kirki ya jefa shi cikin barna kuma bai hana shi bai hana shi bautarsa ba yana bautarsa kuma yana barnarsa ashe da mashaɗan yakan yi maka ba kowa ne wai zai dauki wai zai ja shi ya kai shi karfin sa ya kai shi can gurin gurin da aka sanar mutanen banza bane a zai iya samun na kirki ya bar shi a inda yake position sa kuma ya shuka mata wasu barna irin wannan kiso suna ce ba masu marin bayyana su ana amma akwai su da yawa akwai wani mahaifi da yasa take faɗa shi yake bata ta kuma je ya ci gaba da sallah qiyamul layl kullun kwana kenan sallah wal iyad billah almuhim dai Allah ya rufa asiri irin wannan kunnawa ba sa san ji shikenan ya ci gaba da bautarsa yau da gobe sai yan uwanta suka dawo ina yar mu ya fashe da kuka Allah ya gafarta mata Allah ya ji kanta yarinya mutune kirki irin su ake so tunda muka zauna ban taba ganin wani abin ƙi ba gashi gashi Allah ya mata rasuwa ana mata fatan alkhairi ya kuka ya mata fatan rahama a kabarin ta can kuje ku yi mata addu'a suka je suka kukan su suka yi mata addu'a suka yi masa godiya suka tafi da suka kwanta sai shaɗan ya biyo kowanne a mafarki su uku tun daga kan babban haƙaramin a matsayin matafi kai ina ya ku kuwa wallahi ta rasu wurin wani da za mu yi tafiya maka ta gurin malam wani amana kuma Allah ya mata rasuwa a can ya binne ita ta kun yarda da shi kai yanzu kai da wai wai mutuwa ta tab ai mutumin naka abin ya mata ai bayan ta haihu kuma i kashe dan ya kashe da kuma ya binne a bayan dakin ta dai guri kaza an kaje zaka tarar da kabarin su duk su ukun suka wannan mafarkin kashe gari suka zo suka zauna Baba ya ce kai kaga wani mafarki mai abin mamaki ɗayan ya ce kar ni ma ko ainihin mafarki wani mai abin mamaki karamin ya ce ah to wannan wani mafarki ne ni ma bana yi duk sai suka labarta juna suka ce duk mafarkin iri ɗaya ne sai ya ce kai mafarki masu shiririta mafarki da shirme yake ku share wannan magana ya ce a share wa me a share a share wa me kai yayi nayi a share in ce wallahi ba zai share ba shi in ce in ma shiriri ta mafarkin ce zai je itona in bai ga komai ba shi na shiriri ta mafarki amma ku mu mafarki mu ku a tare a ce kuma a share ita shi kansa ya je ya tona gurin da aka yi masa lissafi ya gani in bai ga komai ba shi nan ya samu nutsuwa ya san shiriri ta mafarki ce amma ya aji abu guda uku yar uwar su guda kuma a ce shiriri ta mafarki shi ba zai bari haka suka ce to kai makana da gaskiya mu je suka je ko suka tona sai ga daga yarinya suka zo suka ɗauko malamin can a kai shi gurin masu hukunci na gari gashi gashi abin da malami a malam ya ci amana malam ya kaza malam ya kaza to ya za a yi tun da malam abin nan bai tsaya iya barna ba ko da iya barna ne sai a ce to watakila ko bulala ko wani makamantansu amma da kisan kai har kisan kan ma mutum ne sai hukuncin kisa sai a tsire shi an kafa shi an sa sandan an tokare shi can za a rataye ko a tsire an daddaure sai shaɗan ya kuma zuwan masa ice kaga fa malam cintin dama ni ne koma ni ne wuka ni ne nama ni na ce kai kaza ni na ce kai kaza ni na ce kai kaza ni na jefa ka ni zan iya tsame ka yanzu duk ba wani wanda zai iya cire ka daga wannan halin da kake ciki sai ni dan ni na ce ma kai kaza lokaci kaza ni ce ma kai kaza lokaci kaza ni kuma na ga ƴan uwanta aka zo kan wani mazakin ni kadai kuma zan iya zare ka daga ciki to me abin yi yace ai sujjada ɗaya kawai za ka yi mun da ka mun sujjada cikkenan ni na san yadda zan yi kuma tarau tarwatsa taron in sauki kalami lafiya sai kuwa yi wa shaidan sujjada sai shaidan ya ce ni bari ummin kai kai kai kai man sujjada wallahi ba ni ba kai inni akhafu Allah rabbul alamin kai ina tsoron Allah ubangijin talakai kai ubangijin halittu ina tsoron sa shine Allah ce fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nari fi ha. isra akwai abubuwan cira da yawa a cikin ta ko wato daga cikin dai babban wanda duk ba point din mu bane shi yasa addu'o'in da manzo Allah yake daga shi Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajina min khizi dunya wa adhabil akhirah Allah ka kyauta karshen mu da bawo shi yake fada shine al'ibra da karshen mutum saboda mai inal abdu menene hadisin can hatta ma yakunu bainahu wa bainaha la ya'malu bi amali ahli jannati لو إن العبد لا يعمل إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع لأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع أقولنا أبن صورون يسوس sai mutum ya fatan Allah ya kare mana imanin shi sai ayatu tum da guda take cewa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kaga karkatar da zakatan mu ba'da idh hadaytana bayan ka shiryar da mu shi yasa da muka karanta suratul fatiha muka ce shi yasa Allah ya koya mana ya lakana mana kullum faɗa su 17 ihdinas sirata almustaqim ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya a ƙarshen kisar me kaga ya faru ba daga kallon bane ba aka kawo inda akai to shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna a gurguje za mu ɗan karanto wasu daga cikin alkawarin da muka jiya tun da Allah ya ce a gaya wa muminai maza su rintse idanuwansu muminai mata ma gaya musu rintse mai idanuwansu to ga ya kamata ka san ina za ka kalla ina ne ba za ka kalla ba ko to mata su rintse idanunsu daga ganin mazan da suka haramta su gani haka maza ma daga matan da suka haramta su gani da kuma abubuwan da muka lissafa a ya haramta su gansu to in haka ne iya ina ne maza su gani a jikin mata iya ina ne mata su gani a jikin maza iya ina ne maza ya halatta su gani a tsakaninsu iya ina ne ko mata ya halatta su su gani a tsakaninsu tana la cewa mata wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kas bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga cikin adan abin da ya bayyana a cikin bayanin mun danyi a gurguje wasu malaman sun ce fuska da gabafuwa kamar ibn abbas ibn umar da wasu daga cikin magabata wasu kuma sun ce ma zahara minha ana nufin kayan jikinsu kawai tunda kaya ba zai yi da kuma lullaba masu wani mayafin akai ba inda ta sa hijabi kenan. kaya ba za kuma dora masa wani abin a kansa ba wasu kuma su ce ana nufin kwallin da ta sa ta da dan wani zobe zobe da sauransu tunda wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha haka dai maganganun malamai kala kala a ciki to da zahiru thiyab da wajhuwal kaffain da ma da kuma zobe da dan kunna da sauransu to me dalilan malamai akan wannan abubuwan me al'auran namiji da farko mu fara abin da ke dake akwai kayan sawa na sallah ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin in za yi sallah a nan ba magana al'aura ake ba kana ɗa namiji za ka sa tufafin da zai rufe maka kafadarka kuma ya rufe maka hagwiwoyinka wannan shine shigar kamala ta sallah to a kaddara kana da mayafi guda ɗaya ba zai rufe maka kafadar ba ya za ka yi in mayafin da guda ɗaya zai rufe iya rufe ma wannan gurin da muka faɗa ba matsala rufe ko ina da ko ina ɗan riga da wando ce ma ta yi wannan rufewar to amma mayafi ne guda ɗaya ba zai iya rufe sama ba ya rufe wa ƙasa dole an yi ƙasa da shi ba zai rufe sama ba an yi sama shi ba zai rufe ƙasan ba ina za ka bari to sai ka rufe zuwa gwiwa ka ko da ka ka kuwa babu komai to amma ina ne ya halatta wannan ba a sallah ba ina ne halatta namiji ya iya gani a jikin namiji mafi yawancin malamai sun ce tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwarsa namiji zai iya ganin tsakanin cibiyar dan uwansa namiji zuwa gwiwarsa afwan shine ba zai gani ba ko ba inda zai gani ba an gane wato al'aura inda ba zai gani ba inda yake haramun zai iya ganin ko ina banda daga cibiyar zuwa gwiwa wasu kuma malaman kamar malaman zahiriya da wanda suka dafa musu baya suka ce ina ai zai iya ganin ko ina in banda al'aurar karan kanta da kewayen inda baya yake fitowa kaga malaman zahiriya sun yi zahiriya a nan ko sun yi abar suka ce su kawai al'aurar karan kanta shine ba zai gani ba da kuma kewayen inda ba hawa yake fitowa shine kawai amma duk sauran in namiji ba al'aura bane a gurin malaman zahiriya to dalilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai a takeice dalili rajihi saboda lokaci wanda yake mafi inganci mafi karfin hujja shi magana jumhurin malamai tun daga kan cibiyar mutum zuwa gwiwarsa duk al'aura shi bai halatta kowa ya gani ba haka manzo Allah ya umarni hadisai da dama su me dauki malaman zahiriya wasu hadisai na manzala Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar misalin hadisin da ya tabbata manzala wata wataran yana zauna bakin rijiya ya turka bafuwansa a ciki sai na Abubakar ya shigo ya sallama ya dan yana zauna kan kasan tunda da suke sa ko kamar dai shiga na harami masu harami ya ga aizani ake sawa shi sa wani malami <laughs> kai malamin bid'a sai ka rabu da shi yace wai wai ai wanda ma da ke sa bid'a shi manzo Allah kurjalle ke sa shi kuma wani wani takadari shi ma dan fage kawai ya dauro zani ya fito aka yi masa kai ma wani haka wai sunna ce wal iyadu billah wani rashin fahimta ne jini nake gaya mana ko bayan ka kawo nasi sai ka duba wasu abubuwa za ka sa akwai sa zani ko sa wando ba za ka ce wannan ne suna ko ba suna ba addinin musulunci mai koyar inda za a rufe ba da mai za a rufe ba ko an gane inda za a mai rufe ba mai da mai za a rufe ba shi sa gani yanzu bayanin da muke inda za a rufe daga guri kaza zuwa guri kaza to da haka kuma sana akwai al'ada maza na kuma ya ce Allah ya maza masu kama da mata da mata masu kama da maza to na haka akwai al'ada irin wasu bangarorin Indonesia Malaysia da sauransu maza zani suke daurawa maza kuma su sa wando to in ka je can ka sa wando ka kai ka shiga cikin wancan la'anta ta hadisi saboda kana namiji kai kama da kai shigar mata to haka anan in mace ta fito ta shiga irin ta maza tunda mu yanzu ana al'ada tana neman ta juye matan ma suna sa wando ko ba ka bane al'ada tana neman ta juye ko mata juye ne eh amme jallabi irin tarki na a nan ɗin irin wannan ta maza a ta mata ce wani eh? a karabu da jami'o'i a yawanan fitsara ce take da lasisi a yin ana lissafi ba a lissafi 'yan jami'a saboda 'yan jami'a shaɗan yana musu katutu illa mara rahimar rabbuk shayatsunil insu wal jini yanzu ba inda suke dandazo suke baje koli sai jami'a to shi yasa duk wadda da wanda kaga ya shiga jami'a kuma yana da iltizami lalle sai ka sara masa kuma ka ce ya gode godewa Allah ya ƙara rukunkume addinin sa kuma sannan wanda yake da rukun addini a jami'a da wanda yake da rukun addini a wajen cikin jami'a ya fi samun lada eh saboda duk inda duk inda riko da addini yake tsada yanzu kamar zina ce da zina a Kano da zina a America misali to wanda ya jure ya ƙin zina a america ya fi wanda ya jure ƙin zina a kano samun lada saboda can babu wani haram eh, ko uba ne zai hana isa za ta iya kai shi ƙara kuma a ce tana da right a ba ta shekarunta ya kai ba ba kuma kaza ba kuma kaza ba wani me dai yake so na gaya mana shine wancan kawai da kadarin kaga wannan wani lokacin wasu suna so kawai su ringa kawo wasu matsaloli don a ringa tada hankali a zuwa ta musu aka abin da bai kai ya kawo ba ai ta musu akan me abin da bai kai ya kawo ba me yasa na kawo wancan magana wancan malamin bid'a cewa ai manzala ce izarul mu'mini nisfu saqihi ko to an kace masa in ya take wando kace masa manzala ce izaru ce ai izaru aka ce izar kuma zani yake nufi ba sirwalu ba ga dan Allah wata bankaura to kuma sai kace masa ma asfalufa nan kuma ma ita ma izarun ce. ما asfalu من الكعبين من alizari wani lokaci wata ruwa kuma min thiyabi ko daga tufafi tufafi kuma ga izari ya shiga sirwali ya shiga jilbabu ya shiga kamis duk ya shiga hujjar to shi ne manzala yana zaune a jikin bakin rije ya tura kafafuwansa haka to mayafin ko in ce zanin da ya daura ya dan koya bangaren cinyarsa ya fito sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar ya shigo ya sallama an zana sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa sallama yana na inda yake bai gyara shi ma yazo ya zauna Umar ya shigo ya sallama ya amsa sallama yana na inda yake bai gyara sai Uthman radiyallahu anhu dhun nurain radiyallahu anhu majma'in da ya sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama amma maza maza sai ya gyara sai na Aisha take cewa wani ya nemi isu ka masa isu amma baka gyara ba wani ma haka amma da wasu yanzu sai ka jara ce ala astahi mimman tastahi minhu al malaika me zai ji kunya wanda mala'iku ma kunyarsa suke ji to amma ga umarnin manzo Allah shi ake kafa hujja da shi in umarni da aiki yazo to sai amfani da umarni a bar a matsayin khususiya an gane dan haka dai maganar cewa daga cibiya zuwa gwiwa shine kauli rajihi akwai hadisai masu tarin yawa kamar da na faɗa jiya ba in muka sai mu ta kawo hadisan to zai zama mun koma matsalar da fikihu kuma wannan matsalar ayoyin da muke ciki ayoyin nan sai su kai mu sati ba mu gama saboda matsalolin da yawa kun ga yanzu ai mun dauki al'auran namiji da namiji sai nan zamu zo mu dauki mace da mace sai mu zo mu dauki mace da namiji haka namiji da mace kuma duk ne akwai akhs da raddu akwai manganu malamai masu tarin yawa wani a kula muke kawo to da haka wannan shine a takaice sai dai me abin da su zahiriya da wanda suka bi goya musu baya suka kasa ganewa al'aura kala biyu ce akwai mughallaza akwai mukhaffafa wato akwai mai tsauri sosai wacce ana karfafa lalle kan mutum ya suke me ya bayyana ta shine wa yahfazu furujahum yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ko ka gani to wannan al'aura inda mutum yake bawul inda yake gaidi wannan mughallaza kenan ko ta halin ga ta kaka sake wannan ya bayyana amma mukaffafa shine kamar cinya wannan mukaffafa ce wato me yake ne mukaffafa zunubin ta in mutum ya bude an gani bai kai zunubin wancan ba wannan daga cikin nan tsakanin namiji da namiji to sai tsakanin mace da mace me al'aura tsakanin mace da mace shi malamai suka ce kamar yadda yake tsakanin namiji da jake haka yake tsakanin mace da mace in dai matan musulmai ne tsantsa sannan kuma in dai matan babu shaidaniya a ciki akwai wacce take shaidanin mata wacce za ta shiga ta hango sura da kira ya uwata ta ta lissafa wasu kai a waje cewa wancan nan fata kuke ganin ta da kaza da kaza da kaza ai wallahi kaza da kaza da kaza su kuma su shiga farautar ta su shiga sa mata tara ku da sauransu shi yasa manzo Allah ke cewa kawai wata mace ta ta gaba da gaba da yar uwarta mace ta je ta ɗauki hotonta tana lissafa wa mijinta kamar yadda yana ganinta ta iri manzo Allah sallallahu alaihi ya hana wannan to balantana kuma na lokacin da za a zo kawai sai mace tana lura tana sa hijabi tana sa niqabi tana waye amma an shiga cikin mata ko a gidan baki shikenan kuma sai a zuwa ta dauki daukin hotuna ta dauki hoto ba hijabin nan ba niqabin nan ba gashi ta ciki ga waye kuma ta je ko ta dauki dauki cameraman ya shigo duk shi ma cameraman din haramun ne kalla ko bashi ko shi an halatta masa a cikin wanda muka rawaito muka karanto da cameraman an ce banda da shi eh wala yabdina nazunatuhunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatina aw abna'ihinna daga can kuma ka ce awul musawiruna ka gaban da shi ko to amma sai ka rasa me me ma'ana ranar biki sai ya halatta sai gan dame min kato ya shiga kuma sanan duk wacce ya gani musamman wacce ya san ta kullun ne kabi take sa to in ya hango ta tufe sai ya fa haska ta ko sanan kuma in ya ga wata bayan bayan a cikin a cikin mata ta yi kyau sosai ta ya sai ta ma ya rakaza wani ka sai ce wai ai saboda in ana son in ana kallo an fi son abin da zai ringa jan hankali gurin ci gaba da kallon wal iyadu billah hmm hasa tayar zai ba su ko to kaje yi kaza yi kaza baka dai taɓa yanke wani mago ana san baka taɓa yi ba amma ana zaune da masu yi dole abu ne sanin ne kowa ya sani haka suke yi ko kuma ga yarinya tana da shiga mai kyau sosai amma in ta tashi yin hoto sai a je gidan hoto shi mai hoto shi ma yana cikin muharramai a cikin a gurin malam bahaushe za ta cire ka za ta cire ka za ya sa ta sa ya uwar ta dan rungumo ta dan bude ki dan gyara ka za ki ciro gashin ki ki harba shi nan ko ki dama da shi ko ki hagu da shi duk kuma a zo a zuwa ƴan uwanta suna gani suna cewa ah wallahi wanta ta yi kyau hafa wanta uwa ɗaya kalla ya ce wanta ta yi kyau ya manta da wani gardi ne ɗauka wani gardi ne ya wanke wata ma wani lokaci in yi kyau har liƙa shi ake a gidan hoto ta ga wannan ai shi ma ya samu diyasa kenan wancan rashin kishin da mazala ce mai shi ba zai shiga aljanna to in dai babu wannan uzurrukan mace za ta iya kallon mace kamar yadda namiji zai iya kallon namiji a daga banda daga cibiyar zuwa gwiwa to sai inda gizo yake sakar tsakanin mace da namiji da kuma tsakanin namiji da mace a nan gizo yake sakar kuma ga lokaci ya cimma mun shiga ba abin da za mu kawo shin in ka ce tsakanin mace da namiji namiji kallonsa da mace iya ina ne al'auran mace menene ma zahara ha shin ko ina na mace al'aura din in ban da fuska da tafin hannu kamar yadda wasu daga cikin malamai suke tafi kuma suna da yawa ko kace mafi yawanci ma ko kuma gaba ɗayan mace al'aura ce almar'atu kulluha aura mace gaba ɗayan ta al'aura ce Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha me ma zahara minha shine abin da ba zato ba tsammani ya bayyana ta ko ina tana cikin tafiya sai iska ko za ta tsallaka wani guri ko makamantan su wadannan guri ya bude nan da ta sauri ta rufe sannan kuma ya ayyuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin ya kai wani annabi fadawa azwajika matanka wa banatika da 'ya'yanka wa nisa'il mu'minina da 'ya'ya mata amma 'ya'yan mu'minai ba 'ya'yan fasikai ba 'ya'yan munafikai ba 'ya'yan fajire ba ba yayan wanda suke addu'an kiyawa ba walantana kuma yan kafirai da zindigai me za su yi yudinina alaihinna min bihin lalle su ringa sako jilbab ɗinsu jilbab shine abin da ake ɗorawa akan marfin sama wato a asa a riga misali a sa zani tunda su wancan lokacin khimar shine yake matsayin aktin ɗin kamar abin marfin sama rida kuma na ƙasa to bayan shi kuma sai a sa jilbab wanda zai rufe wa inan ɗin gaba ɗaya to sun sa jilbabu wani zai rufe su gaba ɗaya za su yudini za su sako shi sake shi gaba ɗaya far to fassara biyu shin yudini na alaina min jalabi bin za su rufe rubuk har su zuwa ƙasa ko kuma yudini na alaina min jalabi bin za su rufe ko ina banda fuska zuwa ƙasa illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubin za su rufe ko ina fuskokin su ko kuma ala juyubin iya abin da ya shafi wuyansu abin da ya kawo ƙasa wannan shine dai gobe za mu tattauna mu kawo hujjojin na malamai mu ga wanne ne ya fi dacewa da wato duk wanda aka yi anan yayi daidai sai dai wanda ya fi a dunkule kenan wani wani zai zuwa daga nan ba zai wataƙila gobe ba dole ba ne a zo kuma ni din ma ba da tabbas gobe zan zo ko kai ma baka da tabbas zaka zo sai dai muna cewa insha Allah za mu zo ko na'am to duk wanda kai anan yayi amma wanne ya fi shine sa niqabi sa niqabi ba wajibi bane amma an sa shin yafi musamman akwai fitina ko in akwai fitina an irin wacce matan da muka faɗa ta je za a ringa kallanta ana karo da ka ana gogora motoci kaga wannan ta ringa sa niqabi ko da yaushe yafi kowace mace ma ta sa niqabi yafi mata ko da yaushe amma shin niqabi wajibi ne shine inda gizo yake saka shin wajibi ne duk wacce bata sa ba ta yi haram duk wacce bata rufe hannunta ba ta bayyana al'aura duk wacce bata rufe fuskar ta ba ta bayyana al'aura shine akan aka zamu bayani a dunkule bayyana fuskar mace in ba wata fitina ba matsala bayyana hannunta ba matsala ibn abbas ibn umar wasu daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci daga cikin malamanmu na baya bayanan imamul albani da manya-manyan malamai suna ganin ba matsala don ta bayyana ta rufe ko'ina ta bayyana ta da tafin hannunta to ɗaya ɓangaren kuma malamai da yawa su ma suna ganin ko'ina za ta rufe kamar yadda imam ahmad bin hanbal a wasu ruwayoyin daga gare shi za ta rufe ko'ina a malaman baya bayanan duk mafi yawancin malaman saudiya suna ganin wajibi ne mace ta rufe har fuskarta an gane to muka ce hukunci na ƙarshe shine wancan ya fi wannan kuma ya yi in ta wannan ba komai in ta wancan kuma ya fi mata an gane Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren mu Allah na'am malam ya ce na san bayani akan suna da hadisi sunna mustahabbi mandubi mubah abinda mubah baya cikin su sai kuma ka zo hadith athar khabar a hadis din ma marfu'i mawqufi maqdu'i sanan qudusi ko to duk wani abun kaga dogon bayani amma sunna da hadisi sunna tana da ma'anoni masu tarin yawa suna a gurin malaman fiƙihu daban a gurin malaman usul fiƙihu daban a gurin malaman aƙida daban suna a gurin malaman hadisi karan kansu daban in an ce suna da ma'anar hadisi shine abin da aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ko aikinsa ko abin da aka yi a gabansa bai hana ba ko kuma aka faɗi cewa halayen manzan Allah ya kasance yana son kaza ko baya son kaza ga halayensu kenan ko kuma a ƙira jikin manzan Allah shine kullum ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin aw taqririn aw wasfin halƙiyin aw khuluqiyyin to ga anan ba a magana cewa shin dole ka yi ko umarni ne ko ba umarni ba kawai ana magana abin da aka rawaito generally sai kuma sunan da muke yawan ji ana cewa kaza suna ne kaza sahabi ne ko eh kaza wajibi ne kaza kuma sunna ne ba wajibi ba to ana ana nufin in ta zo ana ana nufin duk abin da kai zaka samu lada in kuma ka bari ba zaka sami zunubi ba wato tana nufin kishiyar wajibi kenan da kuma wancan misalahatin da muka wanda suna da fadi amma da kai iya tambaya ka kenan ko kuma kila iya aha hmm hmm amma a magana ta ibada malamai suna da cewa kan yana kawo ne da kawo bayani a kan cewa sun da hadisi ya kawo dogon bayani ne ya kawo cewa malamai a kan ibada shi da ta shafi da sauran ba dole bane su yi amfani da hadisi ko kan da ta to magana ta ka dai wata an ɗauko tiriyan tiriyan wata kuma sai na ji an ɗan yi wasu abubuwa to amma ba zan iya cewa kai tsaye ya yi kuskure ba saboda ban ji cikakkiyar maganarsa ba sai dai in bayanin da ya akan magana ƙida, ba ijtihadi wannan haka ne ba ijtihadi akan magana me ƙida. yanzu ba za mu ijtihadi mu kirkiro Allah suna ba eh mu ce Allah shine misali injiniyan duniya wanda ya tsara ta ya kera ta ya planning za mu yi wannan kaga ba a cewa muhandisul kawun misali injinin kera duniya to sai sunan da ya faɗa wa kansa haka in ya tabbatar da kansa siffa ba za mu zo mu iri tari mu ce wannan siffar banda ita ba kamar yadda wasu da shi malamai suke yi an ce ar-rahman al-arshi su ce to an ce ya daidaita ai kamar mu kamar kamar daidaitan mu kenan kaga sun yi kiyasi da kansu kuma sai su iri tari sai ce to haka ba haka ake nufi ba to shi yasa ake cewa babun aqida kawai abin da kaji Allah ya sifanta kansa da shi shi ka sifanta shi da shi amma da kaji manzo Allah ya sifanta ubangijin sa da shi da shi zaka me sifanta amma ni na ijtihadi in kawo wata sifa an ba Allah a ko wani na ya ijtihadi ya kawo wata sifa ya ba Allah ko ya kore wata sifa saboda ijtihadi babu wannan to amma magana ta biyu shine magana ko dai bata zama complete ba mm. Fikihu eh magana a ce wai in ka ga wani malami da cewa aka yi in ka san wani hadisi kuma ga wani malami ya saba wannan hadisin to ga kai saurin cewa ya saba hadisi watakila kai fahimtar ka ga hadisin ba ta kai fahimtar da yawa hadisin ba ko an gane to wannan shine zai fitowa wara-wara saboda wani zai san mu ɗaliban ilimi muka iya fahimtar hadisi ɗaya a cikin matsala alhalin hadisi yana mas'ala tana da hadisai masu tarin yawa wanda wani hadisan ka kalle su gaba ɗaya su ne za su ba wa matsalar hukunci nan kaza ne za a yi can kuma kaza ne za a yi in an yi kaza kuma kaza ne an yi kaza kaza ne to idan ni na gani da sani na da hadisi guda ɗaya da bahaushe ke cewa karamin sani ukumi na yi fara na ce malam kuskure in ga watakila sai bayan yayi bayani watakila ma sai bayan shekaru ina karatu ina karatu sannan zan gano eh ashe malam da yayi kaza ashe yana da wani dalilin da ya ce kaza eh to wannan kuma ta asubancin fiqh wai daban ne ma mutu asibun na fiqh wai da da da kai wannan bayanin ma da ba za mu jarewa ba wato masu ta'assubi akan fiqh suna da wata istinbadi kala kala sai su ce ayya za a yi kamar malam wane shehun bujimin malami kasatai ce kamar wane a ce wai kai ka san hadisin da bai sani ba ta ina yanzu kamar kai kana ɗalibin ilimi ka zo ka ce ga wani hadis misali misali misali kaga sita shawwal aya malikiya makaruhi ne sita shawwal makaruhi ne man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama dahar الدهر في bi بمعنى sana wanda ya azumci watan ramadan mun ja da yawa <laughs> wannan masala ta ba za mu sata mala ba gobe sai mu dora saboda tana da faɗi yana buƙatar mu ƙara buɗa ta sosai kuma ba ma so mu wuce wannan lokacin da muke ciki saboda wasu azar da muke a gaba amma dai a takaice mai nake ce masu takalidi ga me takalidi wato makauniyar biyayya ga mazhaba so tari suna mai da malaman mazhaba kamar wasu annabawa annabawa kuma suna mai da cewa nassi wanda ya tabbata shine wanda malamin mazhaba ya tabbatar da shi wanda kuma bai tabbatar da shi ko bai aiki da shi ba to kawai wannan ko bai tabbata ba ko ma na ƙarya ne ko kuma dai kawai akwai wani dalilin da ya sani wanda ya fi wannan ƙarfi wannan kuma ta'assubi ne na mazhabanci sosai ba a riko da shi abin da yake da isma yake da kariya babu kuskure a ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba shi ba zai iya kuskure shi kansa imamu malik din haka ya faɗa ce kowa ana ɗauka daga gare shi kuma ana aje masa wato in ya daidai a ɗauka in ya ba daidai ba aje sai ya nuna manzo Allah ce banda mai wannan kabar kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu ila sahibu hadha al-qabr in ji imamu malik Allah ya masa rahama to ga magana sa kenan imamu shafi'i kuma yake cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi eh yana fatawa yana waye ce amma duk hadisin da ya inganta to shine mazhabas shi yasa malamai suka ce ai duk inda ka ba hadisi kawo mazhaban imamu shafi saboda shi dama yace magana in kaga ta ci karo da hadisin manzo Allah aje ta kawai ka dauki hadisi in dai har ya inganta Allah ya dace da mu gobe insha Allah mun zo sai mu kuma karin bayani a gurguje sai mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh